الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واعتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى المدينة وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوك يا كاوم يوم أشهرين دا أخو زوجة من جمال الأخيرة حتى بكم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أبيه حدود أربعين وما يوم ليلة وتوقف ميلادية لمبيد المشاترة أولا مثلا سلام مكام الضوء جان الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه يومن شي قبل كلام الكتاب التسليد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللقر الأنلافة أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله وأن أسد اللتان من صحيح البخاري والذي ذو مجلس الجديد إن شاء الله تعالى idan ba a manta ba a karatunmu na satin da ya gabata mun fara magana mun fara karatu a cikin babu addini yusuf babu da ke bayani cewa addini addinin musulunci addini ne da sauki addini ne da babu wahala a cikinsa mun fara bayani a kai muka lokaci ne وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة أبو ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي عن صلى الله عليه وسلم ياشي inna dina yusuf lallai addini mai sauki. Mun yi bayani akan cewa eh, da aka ce addini Yusuf ai suka ce addini hu yusri kamar yadda ake cewa rajulun adlun kamar yadda ake cewa rajulun khairu ai rajulun du adlin rajulun du khairin idan balarabe yana sanya ya kai matuƙa abu sai ya ɗau asalin kalmar da za a danganta siffar mutum zuwa gare ta sai a siffanta shi da asalin kalma adalin adalci yusufin sauki kaga ba addinin ba ne sauki a'a ne sauki ne shi shi yasa da suka ce addini yusufin ai bi ma'ana addinu zu yusri addini ma abuci sauki ne mun gane kuma muka ce sauƙin musulunci kala biyu akwai al fi asli a tashri akwai al inda tsawari wal akwai saukin musulunci cin asali da Allah ya saukar da addinin ya sanya shi ne a matsayin mai sauki ke sa ce wa ba da ala alaikum fi dini min haraj Allah wala kuma saki mai sa muku wani kunci a cikin addini ba sannan ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wala la yuridu kuma al Allah kullum sauki yake nufin ku da shi baya nufin ku da kunci da wahala mun buga misalan waɗannan sannan akwai al-yusru inda al-awami wa tawaya saukin addini kuma idan wani abu ya bujuro kamar misali tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sabru shu'batun min al-adab tafiya wani yanki ne na azaba to shi yasa tunda akwai wahala a cikin tafiya akwai azaba a ciki sai zama sai aka sassauka aka sassauka wasu hukuncen-hukuncen tafiya aka ba mata fila dama ya yi kasu sannan da ake da raka a hudu ya raka a aka ba shi dama ya yi jan ya hada wata sallar da wata ya hada zahar da la'asar ya hada magriba da isha'i sannan aka ba shi dama zai iya aji aji azumin farilla ya aji an ba shi wannan dama kun ga al-yusuf shi yasa suke da ka'ida suke cewa al-mashaqqatu tajlibu al-taysir المشقة تجيب التيسير kullum wahala tana jawo sauki shari'a musulunci idan abu ya kuntata akwai wahala a ciki sai shari'a ce ta sauƙaƙa hukunce hukunce mutumin da bai da lafiya aka ce masa ya yi sallah a zaune ko ya yi a tsaye ya jingina ko ya yi a zaune ya jingina in ba zai iya bai a kwance idan ba zai iya taɓa ruwa ba ya yi taimama duk wannan al'adusu inda al'awari da wa tsawari a musamman musulunci a lokacin da wasu abubuwa za su gudu musulunci yana da daukan sauƙi da yake da su akwai a yusu da tafi sauƙi ne ta hanyar sassautawa ta hanyar sassautawa da asalin abin kamar misalin sallah a ce a riya tsaye to mutum ba zai iya tsaye ba sai aka ce ya zauna tafifi tafifi da can a jihadi na musulunci Allah ya wajabta ma musulmi sojan musulunci in ana jihadi ya fuskanci mutum ɗaiɗaiɗaiɗai har goma in ya kujin kuma shigo na sabi nuna ya zulibu ne a kai idan akwai mutum ashirin to su fuskanci mutum ɗari biyu kafai duk musulmi ne ya fuskanci kafari goma kafin sallah ce الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ينزو ألا ملو تسكي تبقى ألا ملو تسكي يا تبقى تجد شيء وخيروني أتعرضكم أريكم في عكا قومة مسلم دي مسلم مسلمين دي مسلم عبريدي هذا تعطيدي أن سوقك عسل أبو بعيد أعطي التخفيف للنقص sauƙaƙawa a yusufi a taifir a yusufi da jimbawa a sassauta ta hanyar yadda wani abu kamar sallah an ce a raka abu da ta ko don ana tafiya ta ka ce a raka a ko ana yaki yaki ko a cikin gari ake yi to raka a ake yi salatul khawfi ke za a yi raka a liman ne ma zai raka a a wata sigar a wata sigar duka da mamu da liman duk za su yi raka'a biyu amma a wata sigar liman ne kawai zai raka'a biyu sojoji kungiyar farko su yi raka'a ɗaya shi ke su tafiya su ɗayan sojojin su ma su yi raka'a ɗaya su tafiya akwai sigar ta zo haka kaga duk wannan sauƙi ne na shari'ar musulunci so ka babu wahala a cikin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lan yushadda ad-din ahad babu wani wanda zai tsananta ba kansa a cikin wannan addinin illa balagahu ba sai sai addinin ya rinjaye shi sai ya fi karfinsa kun ga ne wancan hadisin da muka ce da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-din matinun fa'awdilu fihi bi rizq wannan addinin da kake ganin shi yana da ƙarfi a wajen Allah illa tabulki alayka qawlan thaqila addinin asali yana da nauyi ba abun wasa ba ne to sai mutum ya ce fa auga yi sai jibirin in kun tashi za ku yi aikin sa to ku yi da sassautawa sai mutum ya ce fa inda mumbatta la arban qada wa la zahran abqa mutumin da zai zo ya dora ma kansa wahala ya ce zai yi tafiya mai nisa a kafa to la arban qada ba zai kai kasar da yake so ya kai ba sai mutum ya ce shi zai tafi kaduna a ƙasa haka nan ana zaman lafiya daga filin dukun ya tashi shi zai tafi kaduna a ƙasa sai ga mota a gida ga jirgin ƙasa kayan ma duk ta tsaye ya wani ya goya ka a mashin ke sa shi a ƙafa zai tafi to la arban qata kila ba zai kai gwagwaje ba sai bayan shi ya ce kotu ya zama annobat wala zahran abqa sannan kuma kaga bai ba gadan bayan shi ya zauna lafiya lau ya cutar da kanshi ko jikin da yake sanya ya kai ba to shine misalin mutumin da zai ɗauko addini ga ganga da zafi komai a kamus ɗinsa na fatawa babu halal komai haram haram kawai abin da yake mustahabi ya ɗauke shi mai da shi wajibi to ba inda zai tafi shine walan yushadda dina hakun illa ghalaba ba wani wanda zai zo ya tsananta a cikin addini nan ba sai ce addini ya fi ƙarfinsa sai yarin jaye shi ba zai iya ba ba zai iya ɗora ba ɗorewa ba na buga muku misalin sai na abdullahi na abu bin la'as radiyallahu anhu ma sahaban annabi sallama ne yana ɗaya daga cikin al-muqsiruna min al-riwaya yana cikin mahaddata hadisi kuma gashi da rubutu yaktu wa yahfaz yana rubuta kuma sannan yana haddace ya taso yana jin yana da ƙarfin ibada ƙarshe annabi sama ya masa ta dattawa ya ce la'alla ka ta ƙudu bi ta kaya ce watakila abdullahi allah ya tsawaita rayuwarka ka ɗan shekaru masu yawa ko za ka iya wannan abu da ka ɗaukan ma kanka ba cewa yau ka yi azumi gobe ka huta a shekara a shekara yanayin azumin watanni shida in ka haɗa da ramadan watanni bakwai tun da ramadan da baki da ake azumce shi su ko sauran watanni da ake da su guda goma sha ɗaya to yau ya azumi gobe ya huta siyamu da yawun yake manzon sama ya kalle shi ya da an ka tafi mu kike ya Abdullahi ina tausaya maka kada rayuwar ka Allah ya tsawaita ta mai riwaya almajirin sa yace fa atala Allahu hayata hatta qaraba mi'ata Allah ya tsaye rayuwar sai da ya kusan shekara ɗaya 90 da wani abu sai zan ba zai iya فكان عبد الله يستدعو قواه اسبوعا لا يصوم sai zama sati guda sai kare karfin shi sai ya azumi sai sati mai zuwa sai ya azumi saboda sahabon annabi sama ne shi ya ma annabi sama alƙawarin wata ibada cewa shi zai ci gaba da yi yanzu ba zai iya yau ya azumi gobe ya kuta ba saboda tsufa rauni ya kama shi ƙarshe sai fa kana ya kulu ya laita ni a qabiltu ummata rasulillah yace wayyo Allah kai to kai to na ma na ka kusa inda annabi ya mu an ce da kuwata ya azumi uku sun min kulli sha'in talata ta'iyya kowace rana kowane wata kai azumi uku yace ni wuti ku aksara min zalik yace a idan Allah ni zan iya biye da haka aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi har aka dawo ka sun yau mai wa'afir yau ma ya ce ni wufi ku aksara min zali wani su mai ce la abbala min zali fa zali ka siyamu akhi siyami fa zali ka siyami siyamu akhi dawo wannan shi ne yin azumin da ɗan na annabi da dawud alaihi salam yake shi ne kada mutum ya je ɗaukan makansa ibadar da ya san ba zai fiye yin ta shi yasa Imam Bukhari malami ne matuƙa za mu ga a babin gaba san zai raba wannan da wasu da biyu babin gaba zai kama da cewa babu a habbu dini da Allah ya aduwa addinin da Allah ya fito shi ne wanda za ka mata kana yi ka dawwama ba ka fara ba ka kai wasu shekaru ka bari so ake kamar ka kana yi wa abu da baka ta ya iya yake to idan baka kima makanka abin da za ka iya ba sai ta sai to ina za ka iya dorewa kaga ba za ka iya dore ba to shine walan ya sha walan ya sha addini ahad illa ghalaba ba wanda zai tsananta a cikin addinin nan face sai addinin ya fi karfin sa babban malamin hadisi al-Imam Ibn al-Munajjir yana faɗa yana cewa في هذا الحديث علم من أعلام A cikin wannan hadisin akwai alama ta annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana tabbatar da علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد راينا وراى الناس قبلنا ان كل متلقي في الدين ينقطع يسيد اذا من فلن سنن كافر ما وسن جني شوى دم مسلم دي سنن تا الدين يسنن يطور وكان سابن دوا طور مسبا ينقطع سيايين زي يا بابا زي يا النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين احد الا غلبه yace to mun gani da idanuwan mun gani da mu duk mutumin da ya zama ya tsananta ma kansa jini to ba zai dore ba karewa take yi da shi ba zai iya dorewa ba sai ce walaysa murada amma ba ana nufin وليس المراد من أقل بالأكمل في العبادة لما أنا أنا سوى ba مكة أشك عبادة nufi ba. saukin ba ana nufin ka zo za ka yi sallah Allah Allah Allah Allah ka kai shi ke nan ka yi ka gama wanda ake ce mata yan fari ba ita ba fa innahu min al-umuri al-mahmudati ne ka cika ibada ibada ka zama cikakkiya wannan yana cin ababen da ake yaban su musulmi ana son in zai yi ibada cika ibadarsa bal man al-ikrafi al-mu'addi ila al-malalik سيدي أبدا أكي حنا مؤوضنا الحديث شيني عن إفراد ذكي وعن المؤدي إلى الملال وكي سي وزوى المسي يقوسها قمي حاتم يقوسها يقاسي حاتم أو المبالغة في التنطع المفضي إلى ترك الأبوان قوم مسي قيمتك ودى حد ذات سايق أن انتام كان ذكر شيء يا كاتين أبن دعك بصوري أو إخراج الفرد an وقته كمن بات يصلي الليل كله ko kuma har ya kai ga mutum ya zama ya farilla ya je kama nafila wa yughalibu al-nawma ila an ghalabat aynahu fi akhir al-layl fa nama an salati as-subh mutumin da zai zo ya ta kiyamul layl da dare ya ta kiyamul layl da dare ya ta fama idan shi na jin shi yana jan gidansa karshe har ya zo dai barci ya kwashe shi sai zan kuma bai samu sallar asuba ba fil jama'ati bai kamo a cikin sallar a cikin jama'a ba ya yi kiyamun ne kamar mutane da za ka gaida a ramadan haka ta faruwa Allah shi ne tunda mutum zai zo idan aka kai goma karshen dan zai zo a yi tahajjud da shi sai ta wajen karfe bakwai zai fito yana yana lafiyacin lafi sallah a sallar ba ta san jiya mun yi tahajjud ka ga tahajjud هج بسكين حيوشي ذاك وصل غلا نازلة زوجة غلا في ساعة تجد قاعدة تجد فيها من اشتغل بالنافلة عن فريضة فهو مغروب ومن اشتغل بالفريضة عن النافلة فهو معذور متعوم من آل نافلة جيب وصلوا للتعرف غلا هو نينا لأجري أو جمع amma mutumin da ya tsada farilla saboda nafila to fa huwa maghrurun wannan rudadde ne to shine yin wannan ka matsa ba kanka kai kiyamul ne, ya rana kuma ka kasa kai ba ma ka ƙi sallar farilla ba ka kasa kai ma'aikatan gwamnati ne ka kasa ba ta aiki alhali da ofis sun ka canza jiran ka ne ya kamar <laughs> wallah ka yi kiyamun duk wannan ba shi ne ake magana tsanantawa ne a cikin addini ko ko mutumin da zai zo kawai a, ya ofis ɗinsa ba na aiki ba kawai shi kenan sai an tare ana jiran shi shi kenan kawai sai to zai tafi ya sallama da haka ya jama'a an tare ana jiran shi ko kuma kila malami ne aji ana jiran shi sai a ji sallama da haka sai ko likita ne ana jiran shi za a gwayar sai ce jiji sallama da haka ga sallama da ko ma'aikacin da zai zo ya rike azumi ya azumin litinin da alhamis amma duk ranar da yake azumin to za a sha ba, ko ba za a yi aikin gaskiya ba wa ya sa ka karki aikin ka da gaske duk wannan tsanantawa ne a cikin addini aw ila an kharaja al-waqt al ko kuma ya bari har lokacin da yake sai na asubar ya fita saboda ya je ya yi layl أو إلى أن طلعت الشمس فغرد وقت الفريضة وكما يبغي ما حسي ذا أنا تفتو لوكة مسلى فريلا يفتع سلى أكبر حجة أي أي قيام الليل إن الزاق فاني أشن أدين a ce ta ce su ba abin da za ka iya ɗiba da daddare kai sallah in ka kasa jami'in da gida uku to ya yi daidai إن لربك عليك حقا وإن لأهلك حقا وإن لنفسك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقا ماذا سمع يا رب عن كذلك إن كان لإياني كبار يا لك حق سنسل الجزين خبع حق حق نعم وإن لنفسك عليك حقا يا لجنة لبت شنك يا لجنة لكيام الليل من ذاته هذا يجب أن لك إن هذا لكي تعالى لكي نين فوقما لكي تكيني فنو إن لربك عليك حقا لما تشنك أيام الليل sai ka kasa manzo sai ce fa'ati kullu bi haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ba shi haƙƙin sa kuma haka ba aiki sallallahu alaihi wasallam yake matan manzo saba tara isku niswa matan shi da amma ba wanda ya tauye mata haƙƙin ta ko bai tauye haƙƙin ubangijinsa ba sannan kun bai tauye haƙƙin kansa ba sadaka duk wanda zai koyi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ake ba da labari kissarsa ya zo jin sai na umar radiyallahu anhu mata shi ke ta zo mace ta zo gaban sai na umar radiyallahu anhu تتي يا أمير المؤمنين إن إن زوجي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله تتي نعم الزوج زوجي في غنق يددي مجينا والله يتي سأزمي درانا كم يفك يوم الليل الدجري الدجري يوم الليل درانا كم يتأزمي سيسي قام يتي فأكين داتي دمجي ma dalla da wannan miji na kin mutumin kirki bawan Allah sai ta shiru aka yi aka yi zuƙum a hada sai can wani mutum tabi'i ne tabi'i ne sai ya ce ya amir al-mu'minin inna hada shay sai tsara ba ta kawo ya amir al-mu'minin sai sai na mare ta ya aka yi ta bayyana gare ta cewa ƙara ta kawo sai ya ce mijinta kullum da daddare yana kiyamun lere da rana kuma ya azumi to shi ke faruwa da ita sai sai na wuri ce kware ba sai ce to yi mata hukunci sai ta je ki kira shi aka je aka kira shi sai na ya ce yi masa hukunci ce to abin da za a yi shi ne kwana uku ya yi kiyamun layi ya kuma yi azumi kwana uku in ya ga zai iya kwana ɗaya kuma kai ya azumi kuma kai ya kiyamun layi sai sai da wuri ta na ka samu wannan sai sai ta ai shi mijin mutu mata hudu ne kwana uku na waɗancan waɗanda ba tun da ita a aiki na ɗaya kuma na sai na umar ya ce kai a bi an bi qadiyyatik ya ce wanne ne ya fi bani mamaki wai ganowar wanda ka yi ko ko hukuncin da ka yake mata sai ce izhab faqad wallaytu ka ba al-kufati ce je ta ta zama alƙali daga yau amma a zaɓi wani babban birni a bashi a ce je ya alƙalanci a ce to ba wanda ya ce mutum ya zo yana wa irin waɗannan ibadojin matsa kai. wa fi hadithin janib min al-abwa'i azra'i ah, inda ahmad innakum lan tanalu hadha al-amr bil mubalagha a wani hadisi manzo sama yake cewa ku sani ba za ku samu wannan lamarin na addini ba ta hanyar zakewa wa khayru dinikum ahsanuhu addinin wanda ya fi a wajen Allah shine wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki dinin da ya fi sauki a wajen Allah abin da ya fi addinin da ya fi addini a wajen Allah shine addinin da ba a zafa ba aka sassauta aka samu sauki حين في إذن المبين يتجب بدأت وقد مستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية شو ولا حديث أم فهم شيء shari'a na umarni da cewa a karɓo hukunta in shari'a ta maka sauki to ka alsa aka ce kai zafi aka ce kullum kai addima za ka yi ko ita idan aka ce ga sauki to ka ɗau sauki in shari'a ta ba da sauki to ka ɗau sauki kai aiki da shi da إن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تلقؤ in da aka sauƙa ka ce sai sai ka ɗaure za mu zaki waye za mu fa ba ta an ce an sauƙaƙa kai kuma suka ce a kai ce kayi to ka za ku ba addini kuma musamman mutumin da ya zama mai ba da fatawa akwai wani kai a kan da za ka iya samu kanka wasu abubuwa amma ba kan wani ya tambaye ka ba shi fatawa kan wani ya tambaye shi ka ba shi fatawa sai na umar radiyallahu anhu idan idan idan idan idan tsuman giyarsa yana kan abin hawa ta fada ƙasa baya cewa dan Allah ne komo amma da ce hukuncin shi kenan ba ya ce dan Allah ne komo sai zai sauka da kansa shi yana ganin wannan zai iya kai mutum wata ran an yi bisa bi ghairi Allah wa an yanta ila da rayu Allah zai iya jawo mutum ya nemi taimako wajen wanda ba Allah ba a cikin abin da Allah kawai ke da iko amma ka ce don Allah ta san ne komin tsuman giyarsa ne laifinka menene laifinka to sahabbai za ka samu suna da irin wannan za mu hizam radiyallahu anhu hayyara su baya roƙon wani ya bashi wani abu in ka bashi ma ba zai alfa ba tun da ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wata rana an jawo yakin Hunain manzo Allah sama ya bashi aka dibo wani abu aka bashi a cikin dukiyar da aka samu ta yaki fa ka annahu istaqalla sai ya dan rinya يا رسول الله زدني انت ما اتمنى في اعرامه سي مرضي صلى يا باشا ما حسيت يا باشا سيتي لن سيتي يا رسول الله اي مالك اي عطائك خير سيتي يا ما اتمنى الله سو تد ذاك مكين وشيتي تفي سيتي الاول سو تفقود لما سيتي تفي سيتي تولي سنة وخمبا فينا لقوري بقى يوم بذن تاتب سيواني يبون ونعم هل يقوم بأذى بايا سيواني يباشي ونعم in ka ba shi ma ba zai ansa ba zamanin sayyidina umar al-muhajirun da al-ansar suna da suna da suna da suna da list ana da list din su ana ba su wani abu kamar yanzu allowances ana ba su wani abu na tallafi duk wata to idan aka kira a cikin hizam aka ce zai aishi na shi guduwa yake sai da sai na umar ya daga hannu ya ce ya Allah ka sani na ba a cikin hizam hakkin sa amma biya sa ya Allah na fita har ya rasu baya karɓan kofi to kai je ka ce wannan ne hukuncin da za ka kaba mutane ka ce ka wani ya ce wani ya ba wani in wani ya ba wani abu haramun ne har ba ba ba shi waraku ne wannan waraku ne tsantseni ce so da ka tsantseni da mun fata wajaba ba akwai abin da za ka yi dora ma kanka kanka sai ka ce za ka yi amma idan wani ya canje ka ka ba shi fata wajaba wannan in ka ba shi fata wajaba za ka kare gima a cikin mutane mun gane to shine wannan kamar yadda kuta yammuma inda al'adadi a istimalin ma'i kamar mutumin da zai yi amfani da ya yin taimama a lokacin da ba zai iya amfani da ruwa ba fa yubdi bi istimalu ila usul ad-dharar sai ya zama wannan amfanin da zai yi da ruwa ya ja masa wani ciwo sai a wani kai taimama sai ja a shi alwala ce yana zuwa ya ruwa kuma ciwon shi ya karu ko kuma ciwon wani ciwo shi masa wannan tsanantawa ne a cikin addini idan shari'a ta sauƙaƙa abu to ka karɓi sauƙin mun gane to shi ne wannan yin addinin yusuf walan nushadda addinin ahadun illa ghalaba ba wani wanda zai tsananta a cikin wannan addinin ba sai addinin ya kan sa sai yaron da ya shi ba zai iya sai ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fasaddidu fasaddidu ku zama ta taka kullum ku nemi daidai ku nemi tsakiya shine tasaddudi فتجد أي يحرصوا على التوسل إيه كلكم ya مسيح كما يدى أن لا يتفنتاكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا haka ne Allah ya zaɓe ku zama al'umma matsakaiciya al'ummar da ba ta zafi ba ta tsakaci a tsakiya musulmai suke shi ya sa in ka zafafa ba daidai ba ne sannan kuma in ka saki gabaki ɗaya to shi ma ba daidai ba ne tsakiya ake ake bukatar shi ne malamai suka ce ilzamu sadaqa wa huwa sawabu min ghairi ifraq wala tafriq ku lizinci abin da yake tsaka tsaki kan ku zane sannan kan ku gaza malaman lura suka ce a sadadu tawassutu fil amal abin da ake ce ma sadad shine ka tsaya a tsakiya in za ka yi aiki ya zama tsakiya kake wani ba zai kalle ka ce ka zaɗe ba sannan wani ba zai ce ka yi sakaci ba a tsakiya kai wannan kuma shi ne abin da ake shi ne masu sama a wani hadisi sahihi yake cewa alaikum hadiyan qasida alaikum hadiyan qasida na umarce ku ku lizanci tsarin addini qasidan wanda yake tsaka zaki. babu dakewa babu wuce guda ne yan shi'a na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna girmama iyalan manzon Allah sama suna ba su matsayin da ya wuce matsayinsu har suna ce ma wasu daga cikin su suna da matsayin Allah ahadu sunna a tsakiya su a tsakiya su su kuma aka samu da wafi su kuma suna iyayya da gidan ahadda da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zakewa a wajen son wasu sahabban manzon sama dan ba dika ahadu sunna su kuma sai suka tsaya حب القرابة والصحابة سنة حلقا بحاغا إذا أحياني يزق عطاني حب القرابة والصحابة سنة ثم الزمع الثاني كان جدا أن صلى الله عليه وسلم القرابة والصحابة إذا تحبيت سنة وتسنة القاضي هذا إذا أحياني إنا أفاتم أجي وجن الله بدوك تنسى في أكم ولا أكيد إذا يرايك kada shi ci ahalin suna ba tare da nawafin suna ba tare da ɗaya shi a awafin har wani ita ce ka'ida a babin siffofin allah wasu suna cewa kusa kusa allah bai da siffa kamar ne jahiliya wasu kuma ce su ce a yana da siffofin amma ne ta wuri sai su juya wasu ma'anarsu Wannan wasu kuma Sun sun tashi su ce Allah wani wuce ga tuffa su ce su kamanta ce kamar tuffa wani mujassi ba ce ko A hannun sunna ba su tamfili ba su ta'fili amma suna ce. za su tabbatar ma da Allah siffarsa kamar yadda ya tabbatar a cikin alkur'ani ko manzon ku sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin sunna sahihiya amma ba tare da sun ce ga yadda tuffa take ba الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى استواء يليق به ألا يجد أكن العرش كيف استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بالعكس هذا سنة هذا وصف كينا فسجلوا شيء فزرع ما أتيا كتي to haka abin da ya shafi addini haka abin da ya shafi fahimta addini da kuma yadda ake aiwatar da shi ka zama cikin 'yan zafi sannan ka zama cikin 'yan sassauci waɗanda kawai 'yan saba-saba kuma wanda su kawai za a saki abu ba komai hmm, ba komai kar ka zama cikin wanda suke cewa haramun ne mace da je makarantar islamiyya ko mata kar su je makarantar islamiyya mata ta bi kawai suke da shi a duniya uku kai na manta uku suke cewa ta farko ita ce fitar daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya wannan ya halatta gare ta fita ta biyu ita ce ranar da za a ɗauke ta daga gidan iyayenta a kai ta gidan mijinta fita ta biyu ta halatta a gare ta kenan fita ta uku ranar da za a ɗauke ta daga gidanta a kai ta kabari bayan wannan to bai halatta mace ce wata fita ba in ba wannan ba waye ya da wannan fatawa mace kun fata fita uku zan kaga wannan wani irin tashbihi ne wannan sannan karka yadda da masu cewa kuma mata su fito ha maza ha mata mace ta fito ta zama 'yan siyasa ta zama woman leader duk inda za a tafi a tafi da ita in wa'azi ne ma ta tashi daga nan ta tafi ne gya akwai masu akwai masu wannan ba ta zama woman leader ba amma kuma ke ta yawon a cewa mace tana yawon wa'azi wa'azi kawai shi ke nan mijinta ma zai nazi ta ce mishi ai ce na mun tafi muna kano kaga waɗannan sun saki da yawa waɗancan kuma sun zafafa da yawa a a tsakiyar kai ana la a kulu da kunni sai a tawafiran bai nan rijali ya dunna fil aswati fi durihin na shi'unuhun na azimatu fi shi'uni rabbi sanfi wal midrafi فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التغيير والإطلاق haka take ya halatta shi yasa mu a ƙasar nan muna da gata الشيخ عثمان بن فوج رحمة الله عليه هنا للدافع تنصولا تنبيه الإخوان بأحكام خروج النسوان تنبيه الإخوان بأحكام خروج النسوان ماذا حد ينقوى مسلمين أجمع لهم كل شيء كل شيء بشكل شماتا يكاونوا أبدا قوما لفتن ماتا وهم سكا هلتا لذلك أقوي تجي مكانتا shi yasa lokacin da gwani mustapha wani alaramma ne a borno ya rubuto masa wasiƙa yake cewa ya ji labarin ɗan fujiyo yana haɗa mata da maza a wajen karatunsu eh, a yabnu fuji kum an zirku lil jahala ya yafqahuna ad-dunya wad-din famna ziyarata niswan yu'azika id khalqu ar-rijal bi niswan tafashina shine sai malam sai sai dan fujiyo ya ce masa ya ce to aka karanta wasiƙa ya ce to malam zai ba su amsa قال لا يتي يا أيها الذي قد جاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا لتحت جهدنا لكن ليس تؤذينا ليس تعذرنا وقلت سبحان هذا كان محسانا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم من يبصون سوء القول طغيانا لسنا نخالف بالنسوان كيف ودع كنا نعذب لكن قلت سلمنا يتي يتي ما شاء الله فذكر حاجة ما تزال تجي مكانها za ta je fitarta da ta halatta ga su nan da an yi bayani ku kaga duk wanda yana cikin da aka fashe ku zama a tsakatsaki wa qaribu ne ma nan wa qaribu wa qaribu sannan ku iyaka abin da za ku yi daidai ko da ba ku kai daidai ba to ku kai kusa da daidai shine wa qaribu ku kusanci abin da yake daidai malamai suka ce in lam tastati'u al-akhdha bil akmali fa'malu bima yaqrubu minhu idan ba za ka iya yin aiki cikakke ba to ya kan ba su buwan ka kare ka kai hallalin ma ya ƙazi ma amara ba za ka iya yin abin da Allah ya umarce ka da ba shi yasa abin da ka da yi sai ka roki Allah ya cika sa maka kun ga ita ce ka'ida wa abshiru sannan ku rika majunan ku bishara wa asu wajibi tawaji al amali jani wa in qalla ku rika Allah yana muku bishara da cewa kuna da lada a aikin da kuka dawwama kuna yi ko da ɗan kaɗan abin da ake fata ne ka dawwama kana wani daga cikin malamai ya ban labari dattijan ya ce lokacin suna matasa farko farkon fitowar izala suka haɗu suka yi suka ce su rika tafiya da hawa ƙauyuka haka fara rigirgirgirgi sun kai su wajen hamsin amma za ku fara zanzare fara zanzarewa sai da suka koma su biyar kuma tafiya ba ta yi nisa ba su biyar din nan suka yi ma kansu ka'ida kowa aka ce ya zaɓi ƙauyen da zai rika zuwa kullum sai ya rika zuwa ko da a wata ya je so ɗaya ko a sati ya je so ɗaya ko sati biyu ya je so ɗaya ya zaɓi wani ƙauye har yanzu na san jujjuma a ya tafi wannan ƙauye zai je bayan sallar la'asar ya zauna ya musu karatu zuwa magariba sannan ya juyo wani zuwa ba ta kama ya kwana a can ya dawo rana a can in ka ga bai ba to bai da lafiya ko kuma baya da kaga ko in kallake wannan rana ɗaya ga na shekara arba'in yau ga nan ana na ana yi abin da kai shekara arba'in kana yi sai ku ya kamata a jinjina maka kaga wannan kenan so da haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abshiru ku yi majunan ku bishara da cewa Allah zai ba ku lada ko da aikin ku ya zama dan kadan amma da shar'i ku dawoma kuna yi shi yasa ka iba ka yi abin da kake ganin za ka iya daidai gwagwado na neman lada kuma ka roki Allah madaukaki sarki ya dawomar da kai mutuwa ka tarfe ta akan wannan aikin shi الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يتشوى والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل لأن الأجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص عدل ولا حديث ولا مصرد وأبشر بشارة أكيم وانت يجزع يكي يتأثن سيتفق باتي لا شوى إن دي با أبيع الصبت يجزع وقباشي من يدنجن يجزع وأن الله مدرسين سيدد أيتن سبيت قوة أن لا ذي تقصى مثلا لسه Allah zai suka samu shi ladan shi duka shine sai sai al-imam na hajar sai ce wa himar al-mubashshar bihi ta'ziman lahu wa tadkhima da aka ce wa abshu ku yi bishara bima bima tubshiru an koya abin da aka yi bisharar da shi domin ne domin a nuna girmansa wato ladan babba ne mutumin da ya ɗauki abin da zai iya daidai gwagwalon iyawansa ya kai a wajen Allah maɗaukacin sarki ya kai kuma dan Allah kuma ya dace to ko da wannan aiki ya ta bai cike da ake bukata da cika ba to Allah ya tanadar masa wani lada wanda yake ne girman gaske shine wa abshiru ku yi bishara cewa akwai lada babba a aikin da mutum ya ɗore yana yin sa bai gaza yi ko da ɗan kaɗan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wasta'inu bil ghadwati sannan ku nemi taimakon Allah bil ghadwati da tafiyar safiya da tafiyar tafiya malamai suka ce annabi sama ya kamanta aikin da za ka yi da kai tafiya da safe domin an shaku auqati safari awwalun nahar lokacin da ya fi daɗin tafiya shine farkon safiya farkon yini ana yin sallah asuba motar ka bata ta komai daidai kawai ka kama hanya kike mamakin tafiyar da za ka yi baka gaji ba abin hawan da bai gaji ba sai ka kawai lokacin da rana take ɗan darewa ta yi nisa inda kake son ka tafi ta yi nisa sosai to kaga shine bil ghadwa ce al ghadwa malamai suka ce sai sayru awwalin laha tafiya farkon lokaci farkon yin ita ce ake ce mata al ghadwa eh tafiya da farkon safiya ka tashi ka tafi Ko na manzo sai yana kamanta in za ka yi aiki to to to zaɓi lokacin da ya fi daɗi aikin ibada ka yi shi sannan sai ya ce wa rauhaji sannan kuma da wanda yammaci yammaci suka ce yammaci a sai ba da zawa da shams lokacin da za ka tafiya lokacin tafiya bayan zawali bayan rana ce zawali a zahar ke lokacin a zahar ka ka dan ɗiba abin da kai kika ka ci zango sai ka huta kai bacci kai kai luna to daga nan kuma sai ne an yi sallah a sahar ka dan yi samu nishadi sai kuma sai ka tashi sai ka ci gaba da tafiya to haka ibada ne ka ɗiba abin da za ka yi ka huta in ka gaji ka tsaya sannan kuma in ka samu nishaɗi da karsashi sai kuma ka dora ka ci gaba da sai maza su ne cewa wa shay'in min ad sannan da wani abu daga cikin jahil tafiyar dare hajjulja ko ajjalja bil karfi aw bil dhab tafiyar dare kenan dulja ko dalja dalja ko dulja tafiyar dare malamai suka ce mun sun ya ce wa saboda ne ba a san ka tafiyar dare gabaki daya to sai malamai suka ce to haka kuma gabaki daya ba a san ka ibadan ta daren ka gabaki daya sai ce aikin shay'in min ko min ad-dulja ka ibu wani abu kuma daga cikin dare ka hada yi farkon yini kayi a tsakiyar yini sannan kuma ne in dare sai ka ibu abin da za ka iya iba domin dare lokacin hutu ne manzon sama ya kamanta aikin da za ka ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da ne da tafiya domin tafiya suna daga cikin ayyuka masu wahala sai malamai suka ce sirrin shi ne tafiya aikin ibada da mutum yake yi tafiya yake zuwa lafiya to kaga daidai ke da daidai ke da matafiyi an kamanta shi da matafiyi matafiyin da ya ɗiban makansa bari ya tashi ya tafiya da farkon yi ne lokacin asuba safiya gari na kanyi sai tafiyarsa ta masa daɗi kuma ya nisa a tafiyarsa ba tare da ya gaji ba in ya ji akwai wani nau'i na gajiya a tare da shi sai samu waje ya ci zaman ya huta sai bayan jiha kuma ya sa ya ka lula to daga nan ko sai ya tashi sai kuma ya ci gaba da tsorawa da tafiya amma idan dare ya yi to kai ya ce ko zai tafiya dare ga baki daya sai ya ɗibi wani yanki da daddare kamar misali ana yin sallar magariba dare ya shiga sai ce to bari ya tafiya da zai kana yin sallar shayi ya ce to shi zai ci zango ko ya kai inda zai kai ko bai ci ko bai kai ba zai zauna ya huta a nan sai kuma wata asibar ta yi sai ɗora ya ci gaba da tafiya to an kamanta mutumin da ke ibada da rakaci domin tafiya domin aikin ibada aikin tafiya lahira ne to an ka ɗibo abin da za ka zo da gudu shi ke kenan kuma sai ka gaza yanzu ko motsa jiki kake yi a cikin irin motsa jiki ai suna hada da kaje fili ka fara gudu ko ba ka suke cewa ba masu masu fisiyo ka din nan in sun je cewa suke yi sun kaje fili ka fara tafiya ka san yi tafiya mai nisa sannan je ka fara gudu amma ka tashi farko yin kamar yadda mutum zai zo ne kawai ya kunna motar shi wurin, shi ke ka gane nan sai ya buga wata to haka zuciyar mutum za ta buga to haka ibadar da mutum zai ɗibo ta wa ya fato ta da yawa ana nana sai ya gaji ya gaza ba a je ko ina ba sai ya zama abubuwan sun lalace amma in a hankali yake tafiya yana karawa yana karawa yana karawa to shi sai ka gashi kullum imaninsa na da duwa saboda ayyukan alkhairinsa suna da duwa amma ya ɗibo da yawa sai kuma ya tsayin baya tsayin baya wani ya taba zuwa ya ce mun matashi ne yana ɗalibin jami'a ne ce shi iya eh, wallahi ya mu dawo da mai kai ya ce siya mu dawo da in ce wanne ne siya mu dawo da ya ce wanda ake cewa a yi yau gobe a yi gobe ce a siya mu dawo da za ka yi siya mu dawo da ce mace ka san a cikin sabon masu sau mutum da aka ba da tarihinsa ya siya mu dawo da shi ma kuma bai karata ba bai karata da daɗi ba ce kai kuma shi ne zai iya yana gani ya mutu zaman lafiya da su ce suka yi Allah ba ka yi ko ai shi ne sai na Abdullahi ba rabbi Allah ba ne na na Abdullahi ba rabbi ko ma da watanni aka yi zai ce wanda malam ba zan yi ran ne ya kira ne yana ne yana aikin banki mu ce ya siya mu dawo ya kanta shi da dariya yana aikin banki yanzu ina gani siya mu dawo da aikin banki da aikin banki sau da iya to abin da ake bukata shine ne yi ibada ka suna tafiya kuma kana kara kana kara shi ne za ka ga mutum ya yi tsufa amma ibada ba ta masa wahala shi ya tsayuwa ta ibada ta sallar da matashi ba zai iya yi ba amma ya ci goma kansa da zafi rigingimu da rigima a ƙaƙi da zafi shi ke ba za a jibe mutu a shi yana yin baya-baya Allah shi ne sadda mu to daga wannan wannan hadisin shi ne mun zaɓi mai masa wannan bayanan saboda muhimmancin sa malamai ma ba mu ba hakkin sa malamai sun yi sun yi maganganu masu tsawo a game da wannan hadisin da fa'idojin da suka fitar a cikin sa amma za mu wadata da haka insha Allah ke karatu na gaba sai mu shiga babu as-salatu min al-iman babu da ke bayani akan sallah aiki ne daga cikin ayyukan imani Allah mu da sarki ya taimake mu ya sa imanin mu ya dadu Allah mu da sarki ya tabbatar da mu a matsayin bayansa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in